الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد shi ne wanda shi kaɗai yake da mulkin sammai da mulkin ƙasai kuma mai ganin dukkan komai babu abin da yake ɓuya a gare shi daga al'amuran bayansa.